ya kukura ta ku sani mun hito ne domin mu ba ƙasar mu ta Najeriya kariya duk inda kun ga da nafas din nan a halbe kawai ga wani can a bashi wuta ya Allah kana gani ga bawan ka ƙasar mota ya Allah wallahi daga yau na ba nafin, ya Allah ka kare gaba ɗaya sai mun ga bayan ku insha Allah Allah ka dafa mana Allah ka taimake mu